الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته تجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا تشن قدر والسياحة مدو من شيء بدرس سمه na waɗannan littafai da muke karantawa a wannan rana idan ba a manta ba muna cikin sirar sahabi na talatin da ɗaya hudayb kamar yadda muka yi shimfiɗa malaman da suka ambaci wannan sahabin a cikin littafansu musamman waɗanda suka yi rubutu a kan sahabbai akwai al'imam ibn al'afi ya ambace shi a cikin littafinsa usulul gaba fi ma'arifatis sahaba amma bai faɗi nasabarsa ba haka shi ma al ina hajar al-asqalani ya ambace shi a cikin alisaba isaba fi tamyiz sahaba shi ma bai faɗe shi da nasabarsa ba da ba da suka ambace shi sai suka ce huwa sahabiyyu kuma basu masa wata tarjama mai tsawo ba shi yasa malam shi ma da ya ambace shi a nan kissar da zai bada wacce ke da alaka da sirarsa ya samo ta ne a cikin littafai guda biyu babban littafin da aka ambaci sirar shine littafin hilyatul auliya ina al-imam abu nu'aym ya ambace ta ba tare da isnadi ba sannan sannan al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin sifatu safwa wanda mun sha ambatawa cewa littafin sifatu safwa ikhtisari ne na littafin hilyatul auliya hilyatul auliya yana da yawa amma sifatu safwa a yanzu ana buga shi a cikin mujalladi biyu juz'i hudu to waɗannan malaman su ne suka ambace shi sai kuma kistar al-Imam al-Ghazali shi ma ya ambace ta a cikin Ihya Ulumuddin shi kuma dama mun sa al ga'zali al-Ghazali yakan kawo kissoshi ne hatta hadisansa baya kawo ma wanda ya ruwaito a cikin sahabbai ya sa Iraki ya ma littafin aiki al-mughni an hamlil asfar lima fi ihya min al-ahadith wal akhbar to wannan kissar ta hudayr da zamu karanta ta bayan shimfidar da malami mana akan tawakkuli ba ta da isnadi al-imam abu nu'aym ya ambace ta ba tare da isnadi ba haka shi ma al-imam ibn al-jawzi ya ambace ta ba tare da isnadi ba so da ka zamu karanta ta amma wala na'rifu sihhataha an nasi'in an ibn umar ma qissatuhu ma la yace me qissarsa qissa huday an nasi'in an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha jayshan arwayto daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'atha jayshan ya aika da wata rindina sariya kenan ko fihim rajulun yuqalu lahu hudayrun a cikin wannan rindinar akwai wani da ake ce masa hudayr a naku ya mara'un kasira kun san ba daidai bane ko kowa zai iya gyarawa hudayyir hudayyun hudayyun eh, eh. su su dawo ko tabarma hudayrun ko na'am to a cikin wannan rundunar akwai hudai wa kanat tilka sanatu qad asabat qad asabahum sanatu wa kanat tilka sanatu qad asabatuhum sanatu a wannan shekarar fari ya kama su السنه تفرقو شيكرا سنه تبي كما فيري <laughs> وانا سنه تشي جناس كما جناس تاع السنه الاولى العام السنه الثانيه القحط والجدب إيه، القحط والجدب رش الرواطين عايشين يا منزل الله سبحانه يكي ادعاء اللهم خذهم bisinina kasini yusufa cikin addu'o'in da ake cewa manzo Allah sallama yayi ma kafirai yace Allahumma khudhhum bisinina ya Allah ka kama su da fari kasini yusufa kaman irin farin da ka kama mutanen da suke zamanin annabi yusuf alaihi salam to nan kaga as-sanatul ula shekara sana ta biyu kuma fari min qillati ta'ami saboda rashin abinci karancin abinci fa zawwadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce manzo Allah sama ya musu ya ba su guziri wa nasiya an yuzawwida hudayran amma kuma sai manta bai ba hudayru guzirin sa ba ya ba kowa guziri amma ya manta bai ba hudayru ba fa kharaja hudayrun sabiran muhtasiba sai Hudairu ya fita a cikin wannan rindinar ta yaƙi sabiran yana mai haƙuri muhtasiban yana mai fatan Allah subhanahu ta'ala ya bashi lada shine muhtasib wa huwa fi akhir raqbi kuma yana bayan jama'a yana bayan ayari ko kuma tawaga yaqulu yana cewa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala haula wala quwwata illa billah yana yin wannan zikirin wa yaqulu ni'ma zadu huwa ya rab sai ya rika cewa ma waɗannan kalmomin su zaman mini guziri ya Allah aka ce ya ci gaba da cewa haka fa huwa yurajjiduha wa huwa fi akhir rakbi ya rika maimaita waɗannan kalmomin wa huwa fi akhir rakbi kuma yana ƙarshen ayar qala mai riwaya yace faja'a jibrilu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mala'ika jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai yace inna rabbi arsalani ilayka ubangiji na ya aiko ni wajenka yukhbiruka annaka zawwatta ashabaka yana baka labarin cewa ka ba sahabbanka guziri wa nasita an tuzawwida hudayra amma kuma ka manta baka ba hudayru guzirinsa ba shi kuma yana ne ta zikiri ba ba shi guziri ba amma yana ta zikiri yana cewa wannan zikirin shine shine shine shine guzirinsa ma dalla ya zama masa guziri wa huwa fi akhir zakbi kuma hudayrun nan da baka bashi ba ka manta yana bayan ayari yaqulu yana cewa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah wa yaqulu ni'ma zadu huwa ya rab wannan mala'ika jibril ne wai yazo wajen manzo Allah yake faɗa masa haka qala yace fa kalamuhu min zalika lahu nuhun yawmal qiyamah mala'ika jibril yace ma manzo Allah sallama wannan maganar da Kudairu yake yi ta zikiri yana ambatan Allah to lahu nurun yawmal tana da wani haske na musamman ranar tashin alqiyama ma baina samai wal ard kwatan kwacin abin da ke fadin tsakanin sama da ƙasa fa ba'as ilaihi bizadi to ka aika masa da guzuri kun ga tun kafin mu je wannan kissa kun ga na farko mun ce ne ba ta da isnadi sannan na biyu mataninta akwai abubuwa da yawa da ya kamata a kalla a ciki wannan ya saba ma tawakkuli ya saba tawakkuli a ka'ida idan za a tafi jihadi a musulunci in ba ka da maguziri ba za a da kai ba shi yasa qur'ani yace wala alal ladina idza ma ta litahmilahu قلت لا أجد alaihi. أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون Allah yana lissafa mutanen da ba sai sun je jihadi ba a cikin suratul tauba tana ɗaya daga cikin akhiru ma nazala min alqur'ani tana cikin abubuwa na ƙarshe ƙarshe surori na ƙarshe ƙarshe da suka sauka a cikin alqur'ani har ma wasu suna ganin ayoyinta na ƙarshe guda biyu su ne ayoyin da suka sauka na ƙarshe a cikin alƙur'ani domin babu ittifaki a wurin malaman usulul tafsir a game da wace aya ce aka yi ittifaki cewa ita ce akhiru ma nazala min alqur'an wasu suna ganin ayoyin laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا حسبي فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وسنا ganin su ne ayoyi biyu da suka soka a cikin alkur'ani to wannan sura ta tauba tana ba da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana sanar da shi mutanen da ba sai sun je jihadi ba kuma ba su da laifi to shine sai Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahu babu laifi sai ka faro tun tun daga laisa da inda Allah ce ma alal muhsinina min sabi idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muhsinina min sabi to sai Allah mun ce haka nan waɗanda idan sun zo wajenka domin ka ɗauke su a tafi da su jihadi ba su da guziri kulta sai ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alaihi ba ni da abin da zan dora ku a kansa na guziri da kuma abin hawa in ka faɗa musu haka saboda tsabagen imani tawallau sai su tafi gida wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idanuwansu na kwararar da hawaye hazanan Allah yajidu ma yunfiqu saboda suna damuwa ba su da abin da za su bada ba su da abin da za su bada a tafi jihadi sannan su kuma ba su da abin da za su tafi da shi to kaga tun daga nan a ce mutum ya san ba a bayi da guziri ba a ba shi guziri ba kuma a ba kowa sai ya shigo ya gunda bakinsa kaga wannan ba tawakkuli bane a musulunci a musulunci da ba a bashi nan ba sai ya ce ba a bashi ba mun fahimta ai a ka'ida ta malaman hadisi akan kalli sanadin riwaya sannan kuma akan kalli mataninta wannan dalilin da sa malam ibn al-qayyim ya rubuta littafin sa kenan al muni munif fi sahih wa a inda yake karantar da mu kallon matani wajen yi hadisi hukunci daga cikin ka'idojin da ya bada an ya'ti al-hadithu mukhalifan li qa'idatin thabitatin shar'iyyah ya zama hadisi ya zo ya saba ma wata ka'ida tabbatacciya ta shari'ar musulunci kaga wannan ba tawakkuli bane mutum ya ta zikiri ba a bashi guziri ba kuma mala'ika jibril ya zo ya bada labari ya ce to gashi ba a bashi ba aka ce kuma a aika masa da shi to ga ta nan dai kissa fa ba'at ilaihi bizadin saboda haka ka aika masa da guzirinsa fada annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan aka ce sai manzon ta sama ya kira wani mutum fa dafa'a ilaihi zada hudayr sai ya sai ya bashi guzirin hudayr wa amarahu idan taha ilaihi da fa'a ilaihi zada ya umarce shi cewa idan ya kai wajen hudai to ya bashi wannan gujirin wa hafiza alaihi ma ƙulu sannan kuma ya kiyaye masa abin da yake faɗa wa ƙulu lahu ya ce masa inna rasulullahi sama alaihi wasallam salama annabi sallallahu yana gaishe ka wa rahmatullahi kuma yana cewa Allah ya maka rahama wato yana mashi sallama kenan wa yukhbiruka annahu kana nasiya an yuzawwidaka sannan ya bashi labari cewa manzon Allah sallallahu ya manta bai bashi guziri ba wa inna rabbi tabaraka wa ta'ala arsala ilayya jibril yuzakkiruni bika sai Allah ya aiko min mala'ika jibrilu alaihi salam domin ya tunatar da ni game da kai a baka guzirinka fadakkarahu jibrilu wa a'lamahu makanaka sai mala'ika jibrilu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya tunatar da shi matsayinka cewa kai ba a baka guzuri ba amma baka ce ba a baka ba kana ta zikiri fantaha ilaihi sai dan sakon nan ya tafi wajen hudayr wa huwa yaqulu yana cewa ya tarar da hudayr na cewa la ilaha illa allah wallahu akbar wa subhanallahi والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو يقول أيضا نعم الزاد هو يا رب يتردد شيئا فإني وأن نكلمه قال من رواية يشي فدنا منه سيق سنشح ديه ثم قال له سيشي مسا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله من زن الله ينامك سلم أقول يا الله يمك رحمه wa qad arsalani ilayka bi zadin ma'i kuma ya aiko ni tare da guziri na kale wa yaqulu yana cewa inni innama nasituka aini na manta ka ne fa arsala ilayya jibrilu min as-sama'i aw fa ursila ilayya jibrilu min as-sama'i yuzakkiruni bika fa ursila sai aka aiko mini da jibrilu min as-sama'i daga sama yudakkiruni bika yana tunatar da ni gaba da halin da kake ciki su kama al-imam Abu Nu'aym ya ambaci wannan kissa ne dama sunan littafin nasu ai Hilyatul Awliya <coughs> littafi ne da ya zabo tarihin manya-manyan bayan Allah tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma littafi ne da ke bukatar aiki <coughs> domin al'imam abu na'imin nu'aim bai bi ƙa'idoji na malaman hadisi wajen tattara riwayoyinsa ba shi yasa littafi ne da ake kafa hujja da shi a tira amma kuma sai an yi taka tsantsan a game da abin da za a ciro domin kawai ya tattara ne tarihin waliyai shi yasa ya sa masa suna hiyatul auliya tarihin manya-manyan bayan Allah tun daga sahabbai har zuwa malaman zamaninsa shi kuma al-imam al-jawzi rahimahullahu ta'ala da yazo sai ikhtisarin littafin shine ya sa masa suna sifatu as-safwa amma shi sifatu safwa din so tari yakan zo da aiki an masa aiki an masa tahriji an masa tahqiqi akan ambaci madasihata biwaya ko da'atiha qala sai yace fa hamidallaha wa asna alaihi aka ce hudair ya gode ma Allah kuma ya yabi Allah wa salla ala annabi sallallahu wa sallam sannan ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati thumma qala sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu zakarani rabbi min fawqi sab'i ubangiji na ya ambace ni a saman sammai bakwai wa min fawqi arshihi kuma ya ambace ni a saman al'arshin sa wa rahima ju'i sannan yaji tausayin yunwa ta, wa da'afi da rauni na ya rabbi ya ubangiji kama lam tansa hudayran kamar yadda baka manta da hudayru ba faj'al hudayran la yansaka to ka sanya hudayru shi kuma kai ya manta da kai aka ce hudayrin ne wannan bayanan qala ne riwaya yace fa hafiza ma qala wa raja ila annabi sallallahu alaihi sai dan sakon nan ya haddace abinda hudayru ya ambata ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima sami'a minhu hina atahu ya ji abinda hudayru yake faɗi a lokacin da ya zo masa wa bima qala hina akhbarahu da kuma abin da ya ambata lokacin da ya bashi labarin cewa gashi mala'ika jibril ya zo ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manta da shi ne a bada guziri faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce manzo Allah sama ya ce amma innaka law rafa'ta ra'saka ce lallai tabbas da ka daga kanka ila sama'i zuwa sama la ra'aita li kalamihi zalika nuran sati'a to da ka ga wani haske mai haskakawa a game da wannan maganar tasa da yayi ma baina sama'i wal ardi a tsakanin sama da ƙasa to wannan ita ce kissa na ambata mana cewa Hudayr malaman da suka ambace shi a cikin littafin da suke bayani akan tarjamar sahabbai akwai al-Imam al-Atib a cikin Usulul Ghaba sai kuma al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba dukkanin su kuma basu faɗi nasabarsa ba ba su faɗi asalinsa ba kawai sun faɗi sunansa kuma suka ce yana cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kuma wannan kissar da take da alaka da shi wacce waɗannan malaman su kuma suka ambata shi yasa mala a ya ce muku zakara habnul jawzi fi sifatu safwa al-imam ibn al-jawzi ya ambaci wannan kissa a cikin littafin sa sifatu safwa sannan biduni sanadin ba tare da isnadi ba wa ha abu nu'aym fil hilya ya kamata ya fara ambatan cewa zakaraha abu nu'aymin fil hilya biduni sanadin wa zakaraha ibn al-jawzi domin ibn al-jawzi ikhtisari ayyai dama to wannan dai kissa kenan malamih nata na nuna akwai nau'i na mukhalafa da wata ka'ida ta shari'ar musulunci da tawakkuli domin tawakkuli shine mun yi tarifinsa a baya cewa الاعتماد المطلق على الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب الاعتماد المطلق على الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب ruko gabaki ɗaya mutum ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki amma bayan ya ruko da sababi ɗalibin ilimi ya fita ya yi karatu amma ya ji a ransa cewa ba wanda zai fahimtar da shi ya sa shi ya fahimci karatu ya haddace na haddacewa sai Allah ta'ala yawan zuwa makarantarsa da yawan bincikensa ba su bane za su bashi amma kuma ba ya zauna a gida ba na faɗa mana cewa ƙungiyoyi guda biyu sun ɓata a babi na attawakkul ƙungiyar al-murji'a da ƙungiyar al-qadariyatun nufa murji'a su suna cewa la akhdha bil asbab suna cewa al-insan fil ardi karrishati fi mahbitir rih al insan fil ardi suna cewa dan adam a ban ƙasa da Allah ya halicce shi to kamar kawai gashin kaza ne ko ka ce atafa ko ka ce rini iska na yawo da shi yadda ya ga dama yadda ta ga dama to haka dan adam yake sadaka suka ce kaɗan adam ya wani abu yadda gashin kaza ke tsayawa iskan nan ta juyawa da shi to mutum shi ma ya tsaya kawai abubuwa ce ta juyawa da shi kai ya je makaranta in yana son ilimi in Allah ya ga dama zai mai da shi malami kai ya aure in yana son ɗa in Allah ya ga dama sai wurgo mishi ɗa daga sama kai ya nemi arziki idan yana an Allah na son ya azurta shi yana kwanta a ɗakin shi sai Allah ya aiko mishi da wasu biliyoyi ba ma miliyoyi ba kaga murji'a ke sai su kuma alqadariyatun nufa masu musa masu musa ikon masu musa ikon Allah su waɗannan murji'a galau fi isbatil qadar ne amma wani fau sabab sun kai matuƙa wajen tabbatar da ƙaddara shi duk abin da kaga dan azumi Allah ne ya ƙaddara masa shi yasa su murji'a a wajen su ba mu muzinibi ba mai zunubi ba asi ba mai sabo domin duk wanda ya sabo Allah ne ya sa shi yayi murji'a ke su kuma ai an kira su da murji'a ne daga al-irja hamza da hamza ba da ainun ba al na nufin at-ta'khir li'annahum yu'akhiruna al-amala 'an al-imani suna cewa in dai mutum yace la ilaha illallah to ya aikata duk abin da ya ga dama Allah haka yake so Allah ne ya sa shi yayi sufaye mafi yawancin su sun fada a wannan babu sai na biyu su ne alqadariyatun nufa su kuma galaufi isbatis sabab shi duk abin da dan adam ya shi ya makansa ba ruwan Allah a ciki sai kada kai kada ka ce Allah ne ya maka arziki kokarin ka ne ya baka wanda kaga ya zama talaka to ba ruwan Allah a ciki shi ne bai nema ba su ne alƙadariyatun nufa su kuma mafi yawancin turawa tunanin su kenan musamman capitalist ra'asamaniyun tunanin su kenan duk wanda ya kudi a duniya to shi ne ya ga dama yi to kaga anan in ka kalli kissan nan ai babu al'akhazu bil asbab a zo a ba kowa guzuri kuma tafiya ce qur'ani ce fa dole fa a yi guziri idan za a tafi yaki har ma ya zargi waɗanda ba su guziri ya ce walau aradul khuruja la addu lahu udda walakin kariha Allah bi'atahum wa tabbatahum wa qila qudu ma'al khalifi Allah mun gaske yana zargin munafikai sai su zo sai su ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wallahi ba mu da abin da zamu tafi da shi sai manzo sai ce ku tafi to shikenan to shine qur'ani yake zargin su yake faɗa ma annabi sallama yanayin su yace walau aradu al da sun yi nufin fita tuntuni la a'addu lahu udda ay la a'addu lil uddata da sun yi mafitan nan shiri walakin kariha Allahu bi'atahum dama Allah madaukakin sarki baya san su ji ko sun je law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan da za su je yakin kai bala'i za su kara muku domin munafinci za su je su ci gaba da yi to Allah Allah ya ki fitar su wa qila qudu ma al khalifin Allah ya ce ku zauna tare da waɗanda suka zauna a gida kar ku je in kun je ma dama ba abin da za ku tsina na to kage daga cin abin da ake bukata in za a tafi yaki akwai guziri to soja ba a bashi guziri bai ta zikiri kaga daidai yake da mutum yana jin yunwa shiga daki ta zikiri kenan har ya je ya koshi eh an taba ba wani wai irin irin masu gaddawan nan aka ba wani aka ba wani wai maganin yunwa abinda aka ba shi ne wallazi huwa yud'imuni wa yasqi wallazi huwa yud'imuni wa <laughs> eh, wallazi huwa ni wa yasqi wai shine wai wai maganin yunwa kenan in mutum yana jin yunwa ko ya ja wannan aya wallazi huwa yud'imuni wa yasqi wallazi huwa ni wa yasqi shikenan shi kuma wani a gefe guda aka bashi la yusmin wa la yuni min su'i <laughs> kaga shi da to duk wannan abubuwa ne da haka ake ta yi to a takaice dai wannan kissar sanadinta ba ta da sanadi sannan kuma mataninta akwai nau'i na mukhalafa da wata ƙa'ida ta shari'ar musulunci ita ce ka'idatu tawakkul tawakkuli haɗe yake da imani Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana wannan ƙarshen wannan kissa kenan kuma ƙarshen sirar wannan sahabin na Hudayr babu babu babu babu shakka a game da sahabbancinsa sahabi ne amma wannan kissa ita ce ake magana akan ta mun fahimta ai Malamai malamai manya manya sun tabbatar da cewa yana cin sahabbai ai mun san hanyoyin da ake gane sahabi ko hanyoyi nawa ne ya ake gane sahabi na Abdul Basir hanyoyi nawa ake gane sahabi an ne Ah. wanda ya kana tarifin sani ya za a tabbatar da wani sahabi ne ai an ce yana da sharuɗa uku ko mallaki annabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallat ar-ridda bayna islamihi al-awwal wa thani amma bi sharti an yamuta musliman mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam to akwai hanyoyin da ake gano sahabi akwai sabon da ba su yi ruwaya ba sahabi dan uwan shi ya bada ba ita bace hanyar farko amma dai tana ciki akwai hanyar da tafi wannan wa zai bada hanya ta farko ta wato hanya ta farko at-tawatur ya zama kawai da an ambata ma kawai an san shi ba ma a bukata a yi bincike kamar wa kamar sayyidina abubakar kana bukatar sai an masa shaida kansa habbanta kansa kaga wannan hanya ce ta tawaturanci at-tawatur kenan na farko kenan sannan hanya ta biyu sahabi amin sahabi dan uwan shi ya bada labari ya ce wani sahabi ne ita ce hanya ta biyu ikhbaru sahabiyin akara bi anna fulanan sahabiyun ko ka ce al ikhbaru an sahabiyin mislihi wani sahabin ya bada labari ya masa shaida ko shahadatu sahabiyin mislihi wani sahabi ya ba da shaida cewa wane fa sahabi ne hanya ta uku ita ce ikhbaru tabi'in kibari bi anna fulanan sahabiyun manya manyan tabi'ai su ba da labari su ce wane sahabi ne wannan ita ce hanya ta uku sannan hanya ta hudu ikhbaru sahabi bi nafsihi ko ikhbarul insani bi nafsihi in kana thiqatan dama ba a tuhuma sa sai zai ce shi fa sahabi ne ma kuma a zamanin da ba a wuce lokacin da sahabbai suka rasu ba domin malaman hadisi sai da suka kiyaye wani sahabi ne akhiru sahabi wa fatan akhiru sahabati wa fatan abu tufail ad-dawsi shine sahabin da ya rasu na karshe ya rasu a shekara ta ɗari da goma bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ɗari da goma abu tufail addausi ɗan ƙabila su sai na abu huraira shi ne akhiru sahabati wa fatan wasu suna kawo anas anas ba shi bane akhiru sahabati wa fatan shi akhiru sahabati wa fatan bil basra shi ne ƙarshen sahabin da ya rasu a garin basara mun gane to to hudayn ba a shakka a game da suhbarsa abin da ake magana akai wannan kissar da aka bada ita ce ba ta da isnadi sannan kuma bayan haka akwai nau'i na mukhalafa da wata ka'ida ta shari'a yanzu mun faɗi hanyoyi guda hudu ke alhamdulillah rabbil alamin na'am <laughs> larabci ne ai siyakin ne yasa aka je haka za ka ta asana yi kawai eh, fahimtar larabci shi zai sa ka bambance su hmm. ka fahimta ai Kare yanzu zan sama ai da ya addu'a ce Allahumma khudhum bi sinina ka sini Yusuf kaga ba ana nufin shekaru bane ana nufin shekarun fari hmm. mun gane ai